وَنَفْسِهِ وَنَفْسِهِ kuma abin da sunan shi ya kunsa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi wannan suna muka duba muhammad ya sha bamban da dukkan sunan annabawa ban san ko za a iya tuna me aka faɗa lokacin ba in muka duba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mun yi magana ta ran sha biyar ke sha biyar ga wata ramadan mu duba muhammad suna ne wanda babu harfu illa dukkan sunan annabawan Allah za ka samu imma akwai hamza akwai alif ko wawu ko me ko yawo sai da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne baya tare da wannan bara suna ne wanda yake cike da godiyar Allah suna ne wanda yake kubutacce daga dukkan aiki sannan daga cikin abubuwan da muka dauka a wancan shekara ban dauki abin da ya shafi gafara Allah mai girma da wuka da fatan Allah mai girma da wuka ya gafarta mana abubuwan da muka kaddamar da kuma abubuwan da ba a yi ba Allah mai girma da wuka ya gaya mana cewa shi yana gafarta zunubai gaba daya Allah mai girma da wuka yake cewa wani ولله ما في السماوات وما ya الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم Allah mai jima da kuka ke cewa duk abin da yake sabbai da duk abin da yake kasai na Allah ne Allah ya gafarta ma wanda yake so ya azabtar da wanda yake so kuma lallai Allah mai yawan gafara ne mai yawan jikai musamman in muna farkon Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari shi sai kowa ne ke amin sai tuma sai ce amin sai tiri sai sani ka amin sahabbai suka ce ya rasulullah mun ka ce amin amin amin suke mala'ika jibril ne ya zo ya wata addu'a amma addu'ar tana da zafi sai duk ya Allah duk wanda ramadan ya shiga ta shi yau ramadan muka fara ko to har mutum ya kasance ramadan ya fita mutum bai yi abin da aka gafarta mai ba sannan kuma kashi mutuwa ake kai kullum da kullum ba san ko kowa ba a mutuwa ba mutuwa ce kullum da kullum to mutum ya mutu sannan kuma a shigar da shi wuta to ya Allah ka nisantar da shi ka ce ya rasu Allah ka ce amin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amin yana da kira abin da muka ɗauka wannan shekara neman gafara Allah akwai zabuwan da suke zuwa automatic suke shiga gafara automatic ba maluwa da wajen ka ce rabbi kirki ba yana da kyau mu dan yi darasin wa'annan abubuwan da suka wuce mu wannan shekara daga ciki na daya mabudan da na ambata wancan lokacin mabudai guda goma wanda suke automatic sannan kuma maluwa ba za ka ce rabbi fili rabbi fili sannan muka sake ɗaukar mu yanzu ibadu wanda su ma automatic suke in ka yi su Allah bai imanu ka kaje ga ba za a babin revision Allah mai girma suka ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah jalla jalaluhu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama automatic mabudi ne mai dame da gafarar Allah tsoron Allah a ɓoye automatic ki ne na mai samun gafarar Allah innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi لهم مغفرة وأجر كبير إننا ما كان كامكا مغندلو من ذن الله صلى الله عليه وسلم أدنك استغطوا تجكنك أسكن تدمريك إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتهن الله وهم بالتقوى كالذين لهم مغفرة وأجر عظيم ما أنت أورا ملا أورا ملا مبوكي من mabuɗi ne na samun gafarar Allah za mu zo mu karanta wannan ayat da za mu samu cikin karshe karshen suratul ali imran ulaika jazaohum maghfiratu min rabbihim wa jannatun tajri min tahti al-anharu khalidin fiha wa ni'ma ajru al-amilin sannan kuma har ku tsoron Allah yana daga cikin abubuwan da zai kankare mana zunubai wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhib lahu ajra mu imani mai kyau yana daga cikin mabudin da Allah mai kuma da kuka zai kankare mana zunuban da Allah ya ambata sufofin mu'minai yake ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim automatic ba idan muka samu imani mai kyau da dan muka tace masu addu'o'i daga cikin addu'o'i wannan shine maruwar ke ha Allah mai girma da kuka ce wa abu anna waghfir lana ga wannan sai ka ce waghfir lana amma wa'in can kawai kana imani sai Allah ya gafata maka kana samun tsoron Allah sai Allah mai girma da kuka ya gafata maka kana faɗin magana mai kyau sai Allah mai girma da kuka ya gafata maka kama wannan waghfir lana ya Allah ka gafata mana kaga mamuwa sai ka faɗa sannan Allah mai girma da kuka ya gafata maka اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت أقول لك أنا لمن kana neman gafara Allah da fatan Allah ne kuma na kuka ya gafarta mana har yanzu akwai wasu ibadu da suke da cewa kana yin su sai Allah ya gafara mana as-salawatu al-khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر اللهم صل على سيدنا رمضان هو رمضان على صلى sallallahu alaihi wa sallam ramadan zuwa ramadan Allah yana kankare mutum kurakurai matukan an yi su sabon Allah kashe mun fara ramadan to Allah ya sa muna cikin man sama ramadan imanin wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya azumar ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman ladan Allah an gafarta mai abin da ya gabata da zunubai da kuma duk wanda ya tsayawar ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman ladan Allah an gafarta mai abin da ya gabata na zubai shi duka wannan ayyuka da suke tafiya Usman da fatan mu mun manta kuma man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma fata mai dhanbi duk wanda ya kasance ya tsaye da daren lailatul kadiri, yana mai imani da Allah yana mai neman ladan Allah an gafarta mai abin da ya gabata na zubai a sallolin da nake yi إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه إذا لمن يجي آمين وما مو أبايش يجي آمين ومن هو أن آمين يشتغل كملائكة an gafarta mai abin da ya gabata na zunubi ya muke da tsawai na abubuwa idan liman ya ce sami allahu liman hamida ko a bayan shi kufe ne wanda na shi ya dace da na mala'iku an yi mai an gafarta mai abin da ya gabata da kuma shi duka wannan mun dauke shi wannan shekara ranar tara ga wata ce duk wanda zai ci abinci ya ce alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa an gafarta mai abin da ya gabata da kuma shi duk wanda zai sanya tufafi ya ce alhamdulillah alladhi kasani hadha thawba ورزقنيه من غير هول مني ولا قوة an gafarta mai abin da ya gabata na gobe la shakka wannan shekarar masauki abubuwa da yawa abin da ya sa tuna abin yana rubuce amma da ba rubuce ce ba zai yi wahala in tuna ko an yi kaza an yi kaza an yi kaza da fatan Allah mai girma kuka yi amfanar da mu da abin da muka karanta wannan shekarar la shakka babban shine guduri na tsoron Allah da yi tsoron Allah da izinin Allah sai Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya mun kasance cikin yan aljanna to a wannan shekarar da izinin Allah abubuwan da za mu karanta da abubuwan da za mu bi a ƙarshen suratu Ali Imran zuwa farkon suratu ne suratu misali daga ciki ayin da za mu tashi a karta insha Allah ita ce inna ma zalikum shaytanu يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وأنا آية نوكنا آية تسريد السبعين جزيار قلنا مكسايا كنا وانت الشكرة to wannan aya inda ma zalikum shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin a wannan aya insha Allah muka so illa ba wai karatun sauri yake ba karatun ne za mu samu fa'ida cikin ayoyi me ayoyin suke karantar da mu ko aya ɗaya ne mu su imanin mai gyaro wannan ya kuma karanta ayoyi da yawa ba tare da gyaran imani ba. to abu na ɗaya za mu san ayyukan shaitan wane ne ke nan sannan menene ayyukan shi wajen batar da dan adam abu na biyu za mu yi maganar tsoron Allah amma a larabci wannan ana cewa alkhawfu tsoro akwai attaqwa tsoro akwai alkhashiya tsoro akwai alkhawfu tsoro to yana da duka wannan zamu zo mu samu bambanci a ah, akwai dai alkhawfu min Allah tsoron Allah mai zuwa. Allah ya sanya muna da cikin masu bashi sannan kuma akwai abubuwan da Allah yake kawowa ke ku yi kaza in kun gine ne muna da bukatar mu saboda na kuma ko da guda bakwai ne zuwa guda goma ku yi kaza in kun gine ne mana idan muna da imani za mu yi wannan abu kamar abin da Allah ya fata aya ma إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه التي ta تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كجتونا إذا كنتم مؤمنين ما دعنا لكم تكون مؤمنين سورة الله muna roƙon Allah mai girma da kuka ya sanya mu cikin mu'mini muna roƙon Allah mai girma da kuka ya ba mu guduri na tsoron shi Allahu akbar lana min khashyatika ma yahulu bainana wa bainal wannan abu nan, abu na hudu yaya masu gaggawa suke gaggawa cikin kafirci za su magana a wannan abu na hudu na biyar yaya Allah ne kuma da kuka yi kira da bayan abu na shida ruwa Allah ya raba da ruwa kuma yadda Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman Allah ya tsare shi daga ruwa abu na bakwai yadda yahudu suke cutar da Allah suna cewa Allah matalauci ne ku ne mawadata wannan sai da su da biyu gudawa abu na takwas almau ne abu na takwas shi ne almau mutuwa Allah ce kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai ne dandanan menene mutuwa yanzu ina mara gayi dodo da yaron kai ka ce kamar ba da ake rufe tafsiri ko ake buɗe tafsiri a za ka ganshi a nan kuriya yanzu ina yake ina iyaye da kakaki da fatan Allah ne jima da kwata ya mutu rahama Allahumma ighfir lahum Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma Allah ne jima da kwata ya mutu rahama Allah ne jima da kwata ya tabbatar da su Allah ne jima da kwata ya kare su daga zaɓa. Allah ka kima da kuka ɗaukaka darajar cikin aljanna za mu yi magana a kan mutuwa kuma kowa a cikin mutu ya mutu domin maka tana dama wannan mutuwa ne abu na takwas kenan abu na tara a ayan hadar da Allah ya magana aljanna za mu yi magana aljanna da kuma hanyoyin shiga aljanna musamman yanzu muna farkon ramadan manzo Allah sun ba sallallahu alaihi wasallam idan ja'a ramadan mutihat أبواب الجنة رمضان إلى شبكة أقول قوم من الجنة تباتا وين قوم من أقوم يوم kudin biye ke nan da aka ga wata tunda an ga wata ramadan ya shige kin muna ramadan wannan kofofi da aka bude guda takwas Allah ya sa da mu Allah ya sa ni da kasance aljanna yana daga cikin abin da za mu magana shi a wannan shekara insha Allah aljanna فمن أخذها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز sannan za ka magana a kan alfawun ne ma'ana alfawun cin nasara cin nasara shi ne zama mai dukiya a babban cin nasara shi ne samu Allah mai girma da kuka yi sanya cikin gida aljanna wannan Allah ke innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawz al-kabir Allah ke faman zuhziha 'anil nar za mu yi magana kan wuta da kuma abubuwan da su nisantar da mu akan daga wuta ɗin insha Allah وأدخل الجنة فقد ko وما الحياة duniya inda mata الغرور sannan za mu magana abu na sha ɗaya alistila jarabawa duk da cewa wannan ya riga ya gabata tun cikin suratul bakara amma kuma Allah ya sake maimaita mana shi a nan Allah zai jarabta ni Allah zai jarabta ka Allah zai jarabta mu gaba تبلون في أموالكم وأنفسكم Allah zai jarabta ku cikin dukiyoyinku sannan Allah zai jarabta ku cikin rayukanku sannan wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira ala ku dinka jin munanan maganganu daga wasu suka gabace ku cikin ahlul kitabi da kuma mushrikai za ku dinka jin maganganu in na ji mummunan magana zai sani cewa Allah ya jarabta ne amma wani lokaci ba zan gane wannan ba sai ka zo ka karanta Qur'ani yanzu ni zai na yi wa aka mai mummunan maganganu maganganu zai dauka kamar an wulakanta ne ki ashe jarabawa ne kaga ashe da in na dauka cewa an wulakanta ne ashe arayin nan ban halatta da su ga ka fa'idan karatun Qur'ani jarabawa sannan za mu yi magana a kan haƙuri tare da tsoron Allah haƙuri yana tafiya tare da ne tsoron Allah asabu wa taqwa abu na sha uku da za mu magana a kan shi a wannan shekarar insha Allah uwa ne ne masu hankali ne man hum ulul albab to Allah ya ambata masu ambatan Allah su ne masu hankali to ya ambatan Allah yake wannan shi ma kusan maimai ne abinda da muka wuce cikin baya shine Allah mai girma da kuka sai ce take tashi mai mai mana nan za mu zo da ki mu ne ya ya mu ne ki addu'o'i irin rabbana rabbana rabbana da Allah mai girma da kuka ya kawo musamman ayoyin karshe na suratu Ali Imran ربنا إنك من تدخل النار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ذكر الموضوع ده آية أدوية قرآنية عموما rabbana rabbana na annabawa da rabbana rabbana na mu'minai da kuma addu'o'i da kiran addu'o'i na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama kama abu na sha hudu abu na sha biyar da izinin Allah za mu magana kan istijaba ta yaya Allah zai arzuta mana addu'o'i domin da Allah ya kawo rabbana rabbana da ke fasta jaba na mun أني لا أضيف عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض yaya mu za mu daga hannu ce Allah ka ba mu kazaya Allah ya ba mu akwai condition insha Allah muka zo wurin inda cewa shi ma wuce shi a ina kenan in an suratul baqara an ba manta ba Qur'ani da ka samu baya magana abu da ya wuce za ka samu ana ta maimaita ana ta maimaita shi za mu zo mu samu yaya da Allah mai girma da kuka zai amsa mana addu'o'i abu na sha shida abu na abu na sha shida abu na sha shida ina ladan masu biyayya ga Allah sawabul abara abu na sha bakwai al-maghfiratu lidhunub wannan ya gabata abu na sha takwas hakuri da dubiya as-sabr wal musabara abu na sha tara ar-riba zamar riba mai ake cewa riba sannan kuma abu na ashirin mafatihul hulfala mabuɗe na cin nasara ana zuwa aya na ɗari biyu kenan a tafi islamu ya samun darussa kamar guda ashirin su ne abubuwan da na karanta ne to dai zai Allah zai kasance za mu shiga cikin ta nisa'i sabuwar tura tura ta uku kenan to a cikin suratul nisa'i babban abin da za mu fa'idantu da shi musamman farko farko Allah ya saki sai sake jaddada mana ne maganar tsoron Allah a ƙarshen suratul Ali Imran Allah ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu jannatayn wattaqullah wattaqullah la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah lalle ku ji tsoron Allah Allah zai sanya ku cikin karauta to sai aka sake buɗe mana sabuwar sura da me ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يلا سكتبي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اقيم مدن القران الله اقيم لنا مراقبه الله تعالى Turan tana magana tana magana kan umurun nisa al'amuran mata da yadda gida yake da abin da ya shafi auratayya da kuma haƙoƙin mata Turan tana mana magana a kan haƙoƙin marayu Turan tana mana magana a kan gado da izinin Allah wannan shekarar za mu koya ake rabon gado da ta wannan shekara a karatu rana ɗan yi magana shi a shi a taƙaice kama wannan shekarar insha Allah tsarin gado za su zo mana da yadda ake rabon gado a musulunci haƙoƙin mata a musulunci wannan turan ta zo ta gaya mana women rights a musulunci saɓanin abubuwan da tura suke faɗa cewa musulunci bai ba wa mata yanci ba akwai maganar sadaki Allah ne jima da kusa zai mana maganar shi a wannan tura ta yi nisa tsoratarwa kan cin dukiyar marayu ina wanda ake hukunci ake bar musu dukiyoyi na marayu kuma su kasance suna cinye dukiyoyin marayu din tsoron Allah tare kan fili ne zuwa wuta innal ladina yakuluna amwalal yatama ya innama yakuluna fi bukunihim nara wa sayaslawna sa'ira za mu zo magana kan hadarin cin dukiyar maraya da kuma kyautata wa maraya za mu yi magana kan da'a ga Allah biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi magana insha Allah dangane da saba ma Allah da kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi magana da izinin Allah akan zina da kuma yadda hukuncin zina a farkon hukunci yake da kuma hadarin zina sannan za a yi magana akan tuba da yadda kuma lokacin da Allah ke karɓar tuba da lokacin da ba a karɓar tuba sannan kuma kusan abu na sha biyar ke na cikin suratul nisa za mu yi magana insha Allah da waye da waye mutum ba zai aura ba a cikin yan uwan da kuma sauran mata da waye da waye ko kana son ta ko tana son ka ba ba aure tsakankani to yana yin zuwa nan in muka hada da abu ashirin a cikin suratul ali imrana da kuma kama ku goma sha biyar a cikin suratu annisa'i sai zama a kusan talatin da biyar insha Allah za mu magana a cikin wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da nawa talatin da to kaga ko da wannan muka takaita insha Allah ina ga mutum zai san samu wani gudu da ya Allah a wancan guri ko ashirin a nan suratu nisa'i abubuwa guda goma sha biyar fatan Allah ya kima da kuka ya amfana da mu da abin da za mu karanta Allah ya kima da kuka da kada mu rakana mu sani cewa yanzu Ramadan ya shiga ana buɗe kofofin aljanna sai mu kokari mu samu wannan mabuɗin na aljanna domin ka san aljanna a sani da wani shin kana so ka zama aljanna kamar da mutum duniya ne mana duniya kuma kowa yana da gida mungkin karena aku bisa mengira kira saja kembali ke dia tidak ada awal putnya awal jadah mengulia awal kira untuk tidak tidak tidak ramadhan itu tidak ada awal kira anak buku buku pun ada dan anak punya buku punya dan lagi tahu anak buku buku bukan pun lagi tahu kita masih tahu mana lagi lagi kalau pun kita kita mana mana to tuya yake na da wani kaga mutum ya tsoron Allah ya yi kokari ya rabauta da shi da aljannar Allah daren farko cikin Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daren farko cikin Ramadan ake daura shidanu sannan kuma ake kulle kofofin wuta gaba daya falam yusah minha babu a cikin kofofin wuta babu ko kofa da za a dukkan su za a kulle su gaba daya wa kuti hada abuwa janna فلم يغلق منها باب جبك القبور من الجنة ولا تقل لا أقول لك باب وفقوها بذلك تدقنا أيوم أيك مينينا الجنة كيما والأيك كيس كميمي لألا دي باكا الجنة دولة كي لما لا أقول ألا ألا نجمع نقوم هيرابو كذن يامنا لبسيما الجنة ميشي لذيشي يا باغي الخير أقبل يا كريم بقاتل الخير كي كاكاوه ويا باقي الشر أقدر يا بيبي من شر كتب الله ثم أدسك الدليل ولله أتقى من النار وذلك كل ليلة حلا هنا تولي في إنسا تدعوتا وأنه ثم تقدرين إلى الشر رمضان فنسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قوم آخر تقدرين إلى أن تولي في إنسا تدعوتا الله يجمعنا بكامل في الجنود rubuta musu yantattu daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ciki ba mu sako cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa layla mutaqa min an-nar lalle ko dare da rana akwai mutanen da Allah ya kirta su daga cikin wuta cikin wata ramadan kuma ko musulmi a cikin mu yana da addu'a kafin iya yana da addu'ar da zai yi kuma Allah ya karba mai yana da bukatar mu ji wurin Allah mu gyara ayyukan mu insha Allah muke addu'a Allah ya rima da kuɗaɗen da bala wannan shine dai dan abin da ya gabata a wannan shekarar da kuma abubuwan da za mu karanta wannan shekara Allah ne rima da kuka da gafarta ga gabatan mu Allah ne rima da kuka yi kanya da alkhairi musamman wannan lokaci ina kaddamar da godiya musamman ga shi sarki wanda inda bai bada hadin kai ba zuwa zai wahala kuma kowa zuwa zai zama ba a nan ba ke musamman bai ba da haɗin kai a zuwa faɗi saƙon Allah saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah da hikima da suka mai jagoranci Allah da hikima da suka yi kare shi Allah da hikima da suka bukace shi na alkhairi dukkan mu gaba daya kowa akwai bukace shi na alkhairi Allah da hikima da suka yi tabbatar da shi Allah da hikima da suka yi jagoranci Allah da hikima da suka ya sanya cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atun billah ya zilli yawma la dhilla illa dhillu sai an mata wa farko sai fara an mata imamu da ahli shugaba mai adalci Allah da kuma da kai zan yanke zaman imani shugaba sarki wanda ke mai adalci godiya ta farko ke sannan godiya ta ta biyu da duk kwamitin da suke shirya wannan tasiri kuma Allah da kuma da kuka rubuta kai ya zama kama daga ciyaman na kwamiti shi ne ba da ne ke da allah da ya fara wakar mai Ba alkhairi ga sakatare ga sauran yan kwamiti dukkan su allah da ya fara wakar da muku da alkhairi godiya ta uku ramance wanda suke ba da taimako wajen shi kan shi tafsirin ya tsaya wanda ba sai an mata suna ya kowa ba Allah ne ma da kuka ya fi mutanen wanda suke taimakawa da shi lalata duk wanda yake taimaka da kanku da titin shi ko da shawara kowa a cikin wannan da jima da kuka mai da kayya da kai nan ko da kai ba mu mutaukai Allah da jima da kuka mai da kayya da kai akwai shi Alhaji Ismail da kuma wanda yake ba mu Allah rabba ku zama Allah da jima da kuka yi da kayya da kai akwai wanda yake dauke tafiya da dawowa musamman shi direba kenan in ka ga tafiya daga zuwa nan ba a ramar tafiya ba shi ma Allah mai girma ka kuka mai zakayya ya bar gidan ya gindin ya kwana da kan kuma ka sake tasowa a wannan aiki ne wanda yake mai wahala da duk wanda zai taimaka da shawara yan agaji dukkan kowa da kowa Allah mai girma da kuka ya mutu alkhairi ya saka da alkhairi ina hana ku duka dai a cikin addu'a addu'an bako ga wanda ya kasance zai ma baban ya wani saukar da shi addu'a sai ce muku Allahumma barik lahum فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم wannan addu'a ta sunna kenan wanda ba ku ce ma wanda suka ba suka daukar da shi Allahumma barik bi ahli wawa fi ma razaqtahum Allah ka albarka ga mutanen wawa shi abin da ka rubuta da shi waqfir lahum warhamhum ma Allah ya gafarta musu ma Allah ya yi masa da Qur'ana jazakumullahu khairan ku bai hudewa yau dan sai da adan ya da rabba ya dai suna da zuba ko suna idatar da mu mu faɗi daidai kuma duk abin da zai kasance kuskure Allah ya jima da baka kar ma ya sa a sai shi ballan da ma a duke shi a yi ba Allah ya jima da baka ya sanya karatun da zalimin karatun ne da ikilasu karatun ne da tsoron Allah karatun ne da zai kara mana tsoron Allah karatun ne da zai mana jagoranci cikin hantuwa da Allah subhanahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

da son rasa a kan ya faɗe shi ya kasance ma wanda zai ji zage ya gama zage shi a turanci ana kiran shi provocative statement ko ko statement da sauki duk wanda Allah ya ba shi ne kuma zai ba al'umma magana to insha Allah wani zai yi ne mai albarka ya sanya da zai faɗe shi muna fata kuma duk wannan Allah zai ba ni ko yayi wa wannan garin ko ina cikin nan garin nan kuma da kasar nan da fatan kasar ba dai da ya kasance duk abin da zai faɗa ya faɗe shi ba wai akan zagi dai abu dai da Qur'an ya fada in an gaya ma amma ba kira sunan ka ba mun dai magana ce na gargadi kan san kana yi iyaka kawai ka dena amma karfe mai ba dole wani da kira sunan ai akwai hikima cikin al'umma kuma alhamdulillah shi malam da Allah ya kawo shi tun da ya fara shi ne ga gaskiya ban taɓa waɗanda ke waje kuma da suke yi kuma muna muna muna su da Allah su kokari kuma su su kokari suna sa hikima cikin al'amarin da za su kai magana ce daga fada mu ma ta fata cikin yau aka kawo shi kuma dole dan ga ba ina an ba ni dan don kuɗa to ina ina roƙon jama'a da Allah ya kuma da juna duk abin da zai faɗa ka su kun san fahimtar kowa na da yawa daban-daban zai yi ba kira su nan gaban an faɗa abin da yake yi za ka ɗauka ka yaki da kayaki amma kun dole ne ma da yawa in bai faɗa shi ba Allah zai tafiye shi da za a kai mun gaji sai ka ɗauka ta wanda kai ake ka ɗauka ai kokari yake yi mana samu rama Allah kai ba mu iko mai kwatin mai kyau kuma wanda ba zai yi ba zai kusa da ba kan ka kai mai fata wanda ba mu masu ji iko mu ji mai kyau kuma mu amfani da Allah mu gode ma da Allah ya kawo ba wannan kuma Allah ya kawo ka ba shi lafiya ka ba mu lafiya mu ji shi da mu ga masa mu dace kuma mu ji ya je ba kai shi sha ta kuma ai wanda ba mu ba ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajen yanzu wanda da wani yau da ya wani wajen da ya wani da suka wani yanzu da wani a kuma ya kasa da mutane wani da ya kuka fi mutu kayan da al'adu ba ta da shi ne kuka fi wani إله kana yi the Jamaica was human being labarin alkhayya a larabci akwai kuma